lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da da kuma sake saro da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar ta Afirka. A shirin na yau za mu taɓa batun cutar zazzabin cizon sauro ko kuma malaria wacce hukumar lafiya ta duniya ke cewa har yanzu fa da sauran rana aka ba a yunkurin kawar da ita musamman a kasashe masu tasowa da fatan za a kasance da mu a cikin shirin wadannin hassan barka ke farin cikin jagoranta. To madalla, kamar da kila wasunku suka ji yau muna mai da hankali ne kan cutar zazzabin cizon sauro ko kuma malaria. Wani kiyatsi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa mutane 338 ne ke mutuwa duk shekara sanadiyar kamuwa da cutar a duniya, yayin da wasu miliyan 414 ke kamuwa da cutar, kuma kashi 90 cikin 100 na masu kamuwa da cutar a nahiyar Afirka suke. A rahoton da ta fitar a bana hukumar lafiya ta duniya ta ce mutane da dama ne ke fuskantar barazanar kamuwa da cutar a duniya mudundai ba a ɗauki wani mataki ba. To domin tattauna wannan batun a yau muna tare da Dr. Bukar Garema, ƙwararren likita a tarayyar Najeriya, kuma da farko ya yi mana bayani kan mahimmancin keɓe ranar yaƙi da cutar wacce ke gudana kowace ashirin da biyar ga watan Afrilu. A wannan rana tana da muhimmanci bisa ciwon nan na zazzabin da cizon sauro wanda yake addaban kasashe a wani masu tasowa kamar kasashen afirka da asia saboda cuta ne wanda yake illa wanda cuta ne wanda sauro yake kuma rayuwa da mu da yanayin yadda muke kwanciya illolinsa shine ya fi yawa ga yara faɗakar da mutane da za su yi kiyaye wannan ciwo na zazzabin ciwon sauro. A bayanin da ta fitar dangane da zagawar ranar yaƙi da wannan cuta a duniya, hukumar lafiya ta bayyana ƙasashen Algeria da Botswana da Cape Verde da Comoros da Afirka ta kudu da kuma Swaziland a matsayin waɗanda suka taka gagarumar rawa wajen faɗa da wannan cuta. tare da hasashen kawo ta a shekarar 2020. Sauran ƙasashen duniya da ake sa ran za su kawo ƙarshen wannan cutar nan da shekara ta 2020 sun haɗa da China da Malaysia da Koriya ta kudu da kuma wasu ƙasashe takwas da ke yankin Latin Amurka. Sanarwar da hukumar lafiya ta fitar a farkon watan Afrilu ta ce nahiyar Turai da yankin tsakiyar Asiya duk sun kawo ƙarshen cutar ta zazzabin cizon sauro a cikin shekara ta 2015 amma ta gagara a ƙasashe da dama na afirka to dokta ko me ke kawo cikas wajen kawar da wannan cutar a nahiyar ta afirka abin da ya kawo ka su ƙasashen turai in za ka duba yanayin zaman su da suke can da kuma yanayin weda kamar rana da sanyi da suke sauro da ke kawo cizon a ah, ciwon malaria din su baki ya zama a kasashen turai har ya bunƙasa amma kuma za ka duba a tropics da mu muke zama sauro din ne haddasa ciwon sauron nan ya fi rayuwa da mu kuma yana samun kamar da muke zama da zafi to kuma sai yawan kuma gyaran wajen da muke zaune kamar su gyaran gwata da yanayi ta za a ga duk kazan zai faru mu namu ya fi yawa a tsakanin mu mutane kuma da hukumomi da ba a ba da himma gyaran kamar da ake environmental control kamar a kara environment a kiyaye shi inda irin kwayoyi irin da kuma irin su sauro masu kawo cikin zazzabin ciwon sauro ciwon sauro za su haɓaka ba to saboda haka mu a nan na farko sauran sun fi samun yanayin da za su rayu da mu kuma ba mu da yanayin da za mu kawar sai dai yanayin wanda mutum da za mu shiga mu kwanta su kuma a can ba yanayin da za su shiga su kwanta ko su shiga gidan sauro ko su fece magani ko kuma su sha magani ya faruwa a gaba ɗaya ma gun da sauran su diddifi da hanyar da ruwa yake zama su suna kiyayewa tun daga wajen kamar environmental control. A cikin bayanin da likita ya yi, ya ɗauko misalai da ƙasashen Turai suka ɗauka wajen kawar da wannan cutar. To, dokta ko matakan da kasashen Afirka suke dauka ba su yi tasiri ba ne? Eto, eh a gaskiya ba shi a matakan da ake ɗauka babu bai yi tasiri ba har yanzu. Saboda kamar an bar jama'a da birni da ƙauye a karazibe. Sai ka ga an yi anguwanni babu magudanar ruwa tun ainihin su tsarin su. kamar kasashen yamma ba wanda sun kafin ma a ce an cire fuloti an ba mutum ya gina gida an cire hanyar ruwa an cire hanyar komi da komi to ka ga nan babu sai dai kawai ka zo ta yi gini sai kai kana so ne ka yi hanyar magudanar ruwa sai kuma ka in kana so ka gyara wannan magudanar ruwa in ba haka ba ka gani gwamnati bata sa mana shi a doka ya zama dole kowa ya yi wannan ba kuma kuma a tsarin gidaje da aka yi mana babu wannan da aka in ba manya-manyan birane da ya zama kamar capital city da ake wayannan ba a mu da kananan garurukanmu kaga babu so dole ne a in ba wani environmental din ba yanayin zama da muke ba an gyara da shi sauran ba zai samu gun da zai dinga ya yaduwa ba to kaga har yanzu akwai aiki kenan kuma akwai jan aiki a gaban gwamnati gwamnatocin mu kawai sun dogara da ɗan kuɗi da za a kawo daga ƙasashen turawa ce za a kawo magunguna za a kawo gidan sauro a rarraba a mata masu ciki ko a rarraba a yara shi ma wannan gwamnatin mu to nawa suke ba da nasu kaso an zo irin wannan sai sai ka ga idan kuɗin wayannan mutanen ya kare sai ga an kyale mu kuma haka maganin da za a sha ma zai wahala lokacin da aka fara kawo kaga sabon maganin da ake kira ACT za an fara raba shi kyauta aka zo aka ce a ba zai yi ba sai dai a siya. Kimanin mutane miliyan 214 ne suka kamu da wannan cutar a bara, inda kusan 450 daga cikinsu suka rasa rayukansu kamar yadda hukumar ta WHO ta ce. To kowane matakai ne su ma kasashen masu tasowa ya kamata su ɗauka don daƙile wannan cutar ga dai Dr. Bukar Grema da bayani. Mataki dai na farko shi ne mutane su ɗauki yanayin su samu ilimi akan me ke jawo cutar. ba wai a gaba da gwamnati ba na farko kenan so a wayar da kan jama'a game da ta yaya wannan cutar yake zuwa kuma ta yaya yake yaduwa mutane dole ne a yanzu a yi takai-takai kowa ya tabbatar a tabbatar an wayar da kan mutane yadda suke zama a tabbata an tsabtace shi babu ruwa da yake zama a wajen ya zama duk da ake ruwa ake wanke-wanke ya zama ruwan na tafiya kuma ko da ana samun ko da wani ɗan magani ne ana ɗan fesawa saurayin kar su haɓaka a wajen kuma a kare jin da mutane suke kwanciya kamar in ne baka a cikin wunduna babu a net ko kuma a samu net ɗin nan da wanda ake tirikin ɗin shi da magani da zama yara ne ko da masu ciki ya zama tabbas suna kwana a ciki kuma da an ji wani zazzabi ya fara mutane su gargaya su je asibiti ba a hukumance kuma mutane a gwamnati ya kamata a ce cewa sun kawo doka da shugabanmu shugabanmu su kawo doka da duk za a sa kaga an fara cewa kowane kowane karshen asabar na kowane wata ana fita a yi shara a'a a ɗauki mutane ma'aikata a su ne za su dinga wannan kowane anguwa su ne za su je suna wannan sharan suna wanke-wanke su kuma mutane su dinga ba da nasu gudunmawa su ma su fito su nuna cewa wannan ciwon fa ba gwamnati ba ne mu ne yake samu so mutane sai sun fito su nuna wannan kuma game da magani ya zama da kakin asibiti ba wai kawai a gina asibiti ya zama bango ba da zama na akwai ma'aikata kuma akwai magunguna da mutum zai iya shiga da wani abu ya samu shi kamar wani cutar da ya yawa a cikin mu ya zama ya samu maganin da zai sha a sauki ba sai an bari har ya kai ga galabaita ba. To ma saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan ja birki a shirin na yau sai kuma wata ranar Litinin idan Allah ya kai. Kafin nan godiya ta musamman ga Dr. Namu a yau Dr. Bukar Grema ƙwararren likita a Najeriya da ya amshi tambayoyinmu. A nan ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. badan da yabo kurin waka dai dan su ci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi